VOA. Muna ƙasar Nijar, inda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, Aliyu Mustapha Sokoto, yake jagorantar zaman zauren akan matsalar tsaro a ƙasashen Sahel. Aliyu zai fara ne da tambaya. Bismillah. To kana ganin Alhaji Musa akwai duk da Alhaji ya ce a cikin Nijar tashin hankalin nan da yake shigowa daga waje yake fitowa. Kana jin akwai wanda yake na cikin Nijar ne? Yau tabban ne akwai 'yan ta'adda a cikin jamhuriyar Nijar. nan cikin jamhuriyar Nijar eh. kuma ba nesa ba a nan cikin jihar Deliberi wato a arewacin Bani Bango suna can a hidai da dama ƙarƙashin kogin Isa kuma an san inda suke shine ai abin mamaki da koi waɗansu suna nan ɓangaren kogin Isa wanda ake ce mana lifta ko gurma kenan iyaka da mu da Burkina Faso domin haka sa ni tunar da ku da ƙungiyarmu hukumarmu ta haɗa a cikin otel Bravia mutum ɗari hudu domin kowa shi zo shi kawo wato gudunmuwar tasa. Muka gayyaci ƙasar Benin, ƙasar Togo, ƙasar Mali, ƙasar Burkina Faso da wato gwamnonin jiha da shugabannin eh, soji da na 'yan sanda da al'umma duk gaba ɗaya muka ce musu to nan mun kire ku ne don kowa shi kawo gudunmuwar ya ne za mu yi wannan tashin hankali ya kwanta. To sai eh, a kan lafi. Alayhi Salisu Amadu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar hula. Mun gode wa Allah da kuka samu kuma kuke ba mu samu ke samun wannan dama don mu kawo tunani da gyaran da abubuwan da za su kawo eh, rage tashin hankali abun da muke ciki. Tashin hankali duka wannan abubuwan da kake gani a cikin ƙasashenmu ko yawancin ƙasanmu akwai can da aka ɗauko shi yana faruwa amma bai fantsama ba yau abin ya yi tsanani kama a wannan lokacin abu biyu zuwa uku na ɗaya duk abin da za a yi a cikin rayuwar ƙasashenmu idan ana kwatanta gaskiya shi manzan Allah ya ce komai yana kawo rangwame a cikin kowane matsayi. Maganar inda take, don wannan shi Allah bai bar ma wani ya zo ya ɗauki wannan sunan shi ne al'adal, yin adalci. Hal, malam fiki suke cewa, idan ya zamanto iko jagoranci yana tahiya da adalci, Allah yana tsarkake shi, Allah yana ba shi inganci a kowane fanni. ko da kahuri ne yake jagorancin ku magana ta ci gaba cewa in wa ko musulmi ne yake jagorancin ku idan babu adalci Allah yana tarkashe shi Allah yana tunkwashe shi Allah yana cushe shi menene yake faruwa ku rasa kan gadon abin da yake faruwa kenan na ɗaya duk abin da za a yi a rayuwarmu yau ko musulunci ko kiristanci ko baka da addini idan kana tsare gaskiya Allah yake taya ka idan ba ka tsare gaskiya za ka komi ya karsa kan ganin shi to don wannan abin da mutane ba su gane ba rayuwa daman biya ake so ɗan adam tsare gaskiya idan ka tsare gaskiya kaka dama kanka shine bahaushe yake cewa eh wai wanda Allah yake tayawa wai wani in ya ci mashi ma ai Allah tsine mashi ba akwai Allah bai tsine mashi ba kai kana tare da Allah menene magana inda take magana isilinta inda take tasowa duk jagoranci ko kuma iko yana zama iko ko na kafurai ko na musulmi in yana tsare ma abubuwa guda uku malam fiku suka ce mm. in yana kare ma jininka mm. in yana baka ci da sha in yana tawatar da kai in ya zamanto akwai zuwa da zawa a lahiya to yau yanzu a cikin ƙasar tamu mm. sai mu tsinkaya mu gani wannan abubuwan akwai shi in babu shi daga ina abin ya tashi. Kama da to bari mu yi gaba. Jama'a eh, abin nan ya faru yadda ya kamata kun ga daga nan da mun fara Alhaji ya ce shi baya jin abin nan daga cikin Nijar ya samu asali daga waje ya fito. Alhaji Mustapha ya yana yi magana game da kokarin da kungiyoyin irin nasu suke yi eh, da kuma cewa akwai bishibishin mutane cikin Nijar da suke ganin su ma suna taka rawa wajen kawo wannan rashin tsaro din. sannan a karmaka kalla kuma yana magana game da samun adalci da shugabanci na jari waye mai magana na gaba wa zai magana na gaba ne kuma gashi nan to okay to sabbi assalamu alaikum uh, aliyu sokoto abdul mumin ne sunana kuma ni mazamnan karamar hukuma ta bangine makwabciya ga sabon birni ta Najeriya jihar Sokoto kafa ka ɗaya na ɗaya kenan ka sa abin da annan ko <laughs> yawa wato mu ne waɗanda ake kira karhe uku a ce muna ga barayu nan sun tsallako iyaka sun kashe ko kuma sun kwashi dukiya jiya ma da dare karfe uku aka kira ni aka ce min ga barayunan bakin iyaka wani gari na, wanda ake kira lanshego a cikin sabon birni sun zo sun gargada duka dukiyar da a cikin wannan ƙauyen idan ka so ka wato ka nuna wata mazakuta a halbe ka don haka mu abun mutane ne wanda abun ya shafa sai in yi magana wato ta kuma matsayin wanda ya san abun tunda ya shahe ni. Lalle akwai tashi hankali a cikin Nijar. Lalle na amince da babu wani ɗan ta'adda shugaban 'yan ta'adda wanda ɗan Nijar. Ba mu san shi ba halin yanzu. Amma akwai 'yan ta'adda a cikin Nijar. 'Yan asalin Nijar akwai su. Kuma wannan wato al'amarin wato yana da alaƙa da abubuwa da yawa. a yau a cikin ɓacin rai muke don saboda an yi amfani da abin da muke jiwa ciwo shine islama akwai ɓangaren da ake aiki da islama akwai ɓangaren da wato siyasa ce zalla akwai inda ake aiki kawai da tsagiranci don saboda ba a ambato sunan komi sai dai a zo a nemi wato dukiya ta mutane kawai babu magana addini babu magana wani siyasa babu magana komai a cikin ɗakin ga akwai wani ɗan tahaliki wanda ya yi gwagwarmaya sosai don shawo hankalin shugabanni yau shekara goma in ke ganin ko kuma kamar haka dai da a kiyaye da abin da ke faruwa cikin tilbiri yana da hatsari jallo ne nan ko kowa ya san da shi amma mutane ba su ɗauki abin da mahimmanci ba to yanzu komai ya lalace a wannan lokaci ina tunanin yana shawo hankalin mutane ne bisa ga matsala ta zamantakiya tsakanin makiyaya da manoma makiyaya gabaɗansu da manoma gabaɗansu to yanzu abin ya zama abin da kunka sani shi ne kuma yamma mai yanki hannan na arewacin arewa maso yamma ta bani bango kun shi abin da an ka yi cikin satin nan don haka akwai tashin hankali cikin Nijar. Kuma shi ciwo idan ba a san shi ba, ba za a mishi magani ba. Menene sunan wannan ciwon? Mun amince da abin da ake kira yaƙi ne na jihadi. Bari maka wata tambaya a matsayin wanda an ce mai ɗaki shi sun inda yake yoyo. Adda ah, ya sa ka san kana kan iyakan Najeriya da Nijar. kana jin masu tada hankalin nan akwai haɗin kai tsakanin su ko kowa ta sa yake yi wajen tada hankali a ɓangaren da yake. To, to Mala Aliyu lalle a can ɓangaren wato eh, jihar Tawa da Sokoto, mm. wannan kan iyaka wato ƙungiyoyi ne kawai waɗanda kowa cin gashin kashi yake, kuma babu abun da suke nema sai da dukiya. Au su ɗoki mutum, a ba su kuɗi, au su zaka su kori dabbobi. babu wani alaƙa tsakaninsu mu da ba mu san wannan alaƙa ba da ba mu taɓa jin sun ambato ta ba bangaren Nijar fa Ɓangaren. Ɓangaren Nijar fa kuma yan ɓan masu shigo a bangaren Nijar eh wayan suke tada hankali daga ɗaya bangaren kuma fa a'a ka san abin al'amarin wanda yake wato ƙungiyoyi ne ke tsallakowa daga Najeriya su shigo su yi banna su koma don saboda can iyaka ba ta wuce kilomita biyu zuwa uku Eh, da haka garuruwan da duke cikin wannan yankin wato dukan an talautar da su gaba ɗaya ko kuma wasu ma an kore su. Mm. Eh, masha Allah. To mun gode to sai eh. malami na gaba ko malama. Ni suna na Falmata Muktar Taya. Kungiya ce ta matasa ko in ce kungiya hula. Lalle aka ce yau da gobe ba ta rage komai ba. Zancen tashin hankali akwai shi Kuma abun da ke ci to a ƙwarya matasa ne. Matasan nan ya kamata a tambaye su ko kuma a saurare su a ga me ke sa su wannan. Tunda abin da ya sa kusu ya faɗa wuta ya hutan zahi. Akwai waɗanda in suka baka hujja suka kwatanta maka. Karatu ne an yi, takardu ne na ilimi akwai shi. In ka zo neman aiki ko kuma wani gasa, in baka san kowa ba kai ba ɗan kowa ba ne ba za ka samu ba. Yanzu in ba kai dogon nazari ba kai dogon lissafi ba sai ka koma ka ce to ina mahuta me za mu yi bari mu tada rikici in suka tada rikici a da gwamnati sai ta kira su ta ce me suke su a samun musu aiki wanda ke da ilimi ya samu aikin gwamnati ya in sana'a ne za ka yi a in ma mene ne za a yi ayi yi to yanzu abun ya zo gashi na sannu sannu sannu sannu fiye da shekara ashirin gwamnati ya kai ma ko an kawo ku an amshe makamai an ba ku dama an ce muku alkawali an muku za a ɗauke ku aiki ku da kuka aka ma labari ku zo za a samu muku aiki ku kuna zaman jira wanda bai san komi ba wannan aiki ga shi yadda yadda ya kamata a ba shi dan shi dan wane ne ko dan wace jam'iyya ce ko wace kabila ko menene kai kana zaman jira ba aiki ba kake ba sana'a ba kake abin da kake an ce ka bari gashi za a samu maka wuri kana zaman jira wata ɗaya biyu uku me za ka yi babu jarin kai sana'a babu aiki me aka ce matasa su kuma yanzu abin da ma ya ƙara lalacewa al'ummar Nijar kashi saba'in da wani abu duka matasa ne to yanzu lalacewa abun ya kai yanzu matasa su da kansu an juya musu hankali an wanke musu ƙwaƙwalwa. su ma da kansu sun zama wata 'yan siyasa amma da wata riga. Kenan tashin hankalin ga matasa ne kuma in ba a ɗaukan musu ba mataki yau ne muka gani ba san abin da zai ba da gobe ba. Waɗanga masu tashin hankalin ga duk in ka ka diba matasa ne kuma kowa ka kama shi ka bashi dama ya hoɗi zai baka hujja. Idan hujja ta gamshe ka ko kuma ka ta gamshe ka amma dai yana da hujja ba bai hakan ga kara zube ba su tafi ba Akwai abin da ke tura su. Tuma da laja mun gode kwarai waye malami na gaba kai ne ko? Assalamu alaikum. Suna na Lawli Tsalha shugaban kungiyar da ake ce ma Ajefa. Kungiyar matasa masu watan ganin cewa an shin adalci kuma an samu matasa na gari cikin ƙasa. Eh Alhaji Aliyu kun tambaya bisa tashi hankali a ƙasar Nijar. kuma da kasashe mu na kasashe duka na yankin afirka da sauransu eh, abu na harko da nake so in gai shine cewa an yi bayani eh, tashi hankali kala-kala ne ina so in ɗauko tashi hankali eh, na fannin bayan samun wani hankali ga matasa matakin farko na su yi wani abu ko su zama matasa na gari ko kuma su zama matasa wanda lalatacci matasa e, kamar yadda falmata ta kawo zancen ana iya ƙare karatu ko a ƙare wani abu amma babu cikakken aminci tsakanin hukuma da matasa wannan abu yana da alaƙa da tashin hankalin da muke fuskanta yau cikin Nijar. Tunda akwai rol da yawa da matasa suke yi, kaman ƙoƙari da matasa suke yi sosai don ganin cewa sun zamna da kansu a matsayinsu na matasa masu zaman kansu, wanda har su taimaka ma ƙasarsu. Matsalan da ake samu yanayi na siyasa sai yana danne wannan abu Tunda yanzu misali in kuka ɗauki kamar lokacin zaɓe. kokowar da ake ta yakin neman zaɓe kashi tamanin da wani abu matasa ne ke shin hudata su ne ake unhani da su in kuka ɗauki wajen rubuta suna kwake mazaɓai da sauransu matasa ne ake unhani da su sai a ci nasara bisa wannan abin amma da abun ya wuce daga baya kuma sai ku ga ba haka na bane in yan jami'a ne sai ku ga sun koma suna ta kuwa suna ta zage-zage cikin jami'a in mushannin makaranta ne in menene alhaji aliyu wannan abubuwa suna da alaƙa da matsalolin da muke fuskanta. wani eh, da magana. Da waɗannan bayanai na lagwali tsalha za mu dasa aya a yau, ku kasance tare da mu makon gobe, inda za mu ci gaba da tattaunawa a kan mu na matsalar tsaro a ƙasashen Sahel. A madadin Aliyu Mustapha Sokoto da dukan mahalarta zauren, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.